Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye wato kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen da sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hatsi na ranar Juma'a 19 ga watan Yuli. bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana game da bukatar sakin shugaban 'yan shi'a a najeriya sheikh ibrahim zazzaki don ya je shi kasar waje jinya maryam dauda na tafa da shirinta na kallabi daula salim kuma ta shigo da sharhin jaridun amurka muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labarin duniya mai karantawa a daular Salim. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yadda kasar China ke musgunawa rukunin musulman uku ya zama keta haƙƙin bil'adama. Inda ya ce wannan ya kasance ɗaya daga cikin tauye haƙƙin bil'adama mafi muni a tarihin duniya. da yake magana a wani taron 'yancin addinai a ranar alhamis a nan washington dc pompeo ya ce kasar china ta kasance kasar da ta fi kowace kasa fama da rikicin tauye haƙƙin ɗan adam kuma wannan abin baƙin ciki ne ga duniya baki ɗaya wasu manyan jami'an diflomasiyya sun zargi jami'an gwamnatin china da yi wa wasu ƙasashen duniya barazana akan kada su halarci wannan taron. amurka kuma ta yi la'akari da kasashen da suke marawa china baya duk da cewa ba ta faɗa sunayensu ba shugaban amurka donald trump a tsawon kwanaki biyar a jere ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan koshin wasu 'yan majalisar wakilan amurka hudu mata na ƙaunar amurka waɗanda ya zarga da yin wasu kalamai na nuna tsana ga amurka da yake magana da manema labarai daga ofishinsa na obal a fadar white house jiya alhamis trump ya ce waɗannan 'yan majalisa da aka zaɓa a karan farko ya wajaba a gare su matuƙa su ƙaunaci ƙasarsu yayin da yake zaune kusa da prime ministan ƙasar netherlands mark rudd an tambayi trump kan ihun da aka riƙa yi cewa a mayar da ita ƙasarsu a wani gangamin yakin neman zaɓe da daren da ya gabata bayan da ya caccaki ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilai ilham umar wacce 'yar asalin 'yar gudun hijira ce daga ƙasar somalia a jiya alhamis ne gidan talabijin ɗin iran ya ba da sanarwar cewa sojojin ƙasar sun kwace wata tankar mai da ake zarginta da fasa kwabri. rahoton ya ce tankar mai dauke da ma'aikata goma sha biyu ta ratsa cikin yankin ruwan hamas da yake kudancin gabar ruwan iran ya kara da cewa tankar ta yi fasa kwabrin mai kimanin lita miliyan daya wanda kuma ba alamar da ta nuna ainihin daga kasar da tankar ta fito wannan sanarwar ta fito ne bayan da aka bada bayanan bacewar wata tankan mai dauke da tutar kasar panama mai suna mt ria wacce ke shiga daga haɗaɗɗiyar daular larabawa yayin da aka kasa auno taswiran jirgin da ya isa gabar ruwan iran a ranar 14 ga watan yuli to ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani ba amurki da ake zargin shi da aiki da 'yan ta'adda isis ya dawo nan amurka inda ake kyautata zaton za a tuhume shi da laifuka da suka shafi ta'addanci jami'an ma'aikatan tsaron amurka sun tabbatar da hakan a jiya alhamis dakaran amurka ne suka yi kokarin dawo da yaron nan amurka domin a hukunta sa a cikin wata rubutacciyar takarda da ma'aikatan tsaro ta pentagon ta fitar ya nuna cewa tun farko dakarun siriya suka tsare yaron yayin da ake zargin shi ɗaya daga cikin mayakan isis ne amma daga baya aka maida shi ma'aikatar shari'a ma'aikatar shari'a ta ce tana da masaniya a kan batun bayan da gidan talabijin ɗin cnn ya bada rahoton batun shugaban amurka donald trump ya ce sam baya tunanin sakawa kasar turkiya takunkumi don ta sayi na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da rasha ta kera wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan da amurka ta yi ikirarin tsame ƙasar turkiya daga rukunin masu amfani da shirinta na sabbin jiragen yakin da ta kera samfarin f-35 trump ya faɗa a ofishinsa na oval cewa ba mu buƙatar yin hakan a yanzu yayin da yake shagulgulan nasarar da 'yan wasan amurka suka yi a gasar olympics mai magana da yawon shugaban kasar turkiya tarif erdogan ya nuna rashin jin daɗin shi akan cire kasar daga shirin amurka da mai ba da shawara kan tsaron amurka john belton ya yi a wani tattaunawa wayar tarho a ranar alhamis daga ƙarshe shugaban hukumar kula da fannin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a ranar alhamis cewa hukumar na gab da cimma matsaya da shugaban 'yan ta'addan huti domin kawo ƙarshen rashin abinci na wasu yankuna da suke mulka a halin da ake ciki yanzu mun fara cimma matsaya amma dai ba mu rattaba hannu ba kan yarjejeniyar abinda david besley darakta hukumar kula da fannin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa kenan a wani taron majalisar ɗinkin duniya a yemen ya ƙara da cewa idan har an ƙulla wannan yarjejeniyar za mu tabbatar da an yi gaggawar aiki da ita domin samun isasshen abinci a kan titunan sana'a a cikin kwanaki kalilan. a watan da ya gabata ne Bisli ya ba da umarnin janye rabon abinci a sana'a babban birnin kasar wanda yake karkashin 'yan ta'addan huti ya ce dole ne ta sa aka yi hakan domin 'yan ta'addan suna arcewa da abincinsu sayar da shi sun kuma hana masu ba da agajin abinci su ci gishin kansu. daula salamu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc a babin rahoto za mu kaɗa Kaduna mu ji halin da ake ciki game da bukatar 'yan masabar shi'a ta asaki shugabansu Sheikh Ibrahim Zazzaki don ya je ƙasar waje jinya. Isa Lawal Ikara gare ka. yunkurin samun sararin fita ƙasar waje domin neman lafiyar jagoran mabiya masa bashiya a nigeria Sheikh Ibrahim Alzazzaki ya ƙara cin karo da tasgaro. Biyo bayan buƙatar bin diddigin da gwamnati ta nemi ta yi game da rahoton rashin lafiyar shi Tun farko dai lauyan Sheikh Alzazzaki lauya Sado Garba ne ya kawo uzuri game da tsananin da rashin lafiyan jagoran mabiya shi a Nigeria yayi da ya ce akwai bukatar ya fita ƙasar waje domin duba lafiyar shi. kamar dai yadda lauyan ya yi wa manema labaru karin haske jim kaɗan bayan fitowa daga babban kotun jihar kaduna da kisaran wannan kara. Eh, to yanzu jikin shi kan yayi tsanani yana buƙatan zuwa asibiti cikin gaugawa jikin nashi kullum dai yana da tsanani ne kwatan mu shine wani kotu ta duba ta yi adalci ta ba shi daman ya tafi kasan waje ya nemi lafiya saboda roƙon da aka ce yana so a ba shi daman ya kai ya tafi asibiti kasan waje da kuɗinsa ba wai gwamnati ta kai shi ba yana so da kanshi zai je da lura da kanshi ba sai gwamnati ta kashe kudinta ba. Sai dai kuma duk da bayanin lauyan Sheikh Alzazaki shi lauyan da ya wakilci gwamnati a wannan kotu. Lauya Bayera Dari ya ce ba za su gamsu da ingancin rahoton asibitin da ya ce zazzakin ba lafiya ba sai sun bincika tukuna. a yau kotu sun kawo daga likitoci abin da ɗinsu wanda suka duba malam suka duba shi suka bada rahoto sai sai muka ce a mu ba mu yadda da wannan report din ya kamata mu zo mu duba wannan report mu ga daidai ne yanda suka faɗa because report ne da suka ce na asibitocin mu na nan ƙasa wani asibiti wani asibiti ma a nan Kaduna so dole ne mu tabbatar da biya akai wannan gaskiya ne because kotu ba za ta iya zuwa ta yi wannan bincike ba mu ne eh, ma'aikatan kotu da za mu zauna mu binciken mu sannan kotu ta zauna ta nasa ta nazari ta shawara ta ga cewa ya kamata ta ba malam dama ya tafi je kasan waje ya samu magani ya dawo ko kuma ba haka ba ko kuma nan likitocin nan sun isa dole kowa ya zo ya faɗi ga abin da shi ka zo ka tabbatar eh, eh, eh, cewa wannan takarda shi ne ainihin takardar da aka ce Eh, ba wai an zo an zo ne a bakin ofis an rubuta an kawo kotu ba kuma a duba menene suka rubuta kasan kotun eh, ba ba likita bane so abin da ya faru kenan so kotun ta daga ta ce a je a duba mu mu zo mu tabbatar mata sannan sai ta kafin ta zuwa wani lokaci zuwa 29 ga wata monday mai zuwa wanda wannan monday wancan monday eh. da shi da matan shi jirka su biyu mu dai kage za mu faɗi namu kuma su ma su faɗi nasu so kotu kuma za ta ita ce za ta karasa magana ta ce to mun yarda malam ya tafi a'a ba mai da ba a kai malam a wani asibiti babba game da rashin barin 'yan jarida don su shiga cikin zaman kotun da sauran karar da aka kai jagoran shi'a sheikh alzazzaki kuwa lauya sadau garba ya ce akwai bukatar a bincika wannan hakkin ku ne na 'yan jarida dokan kasa ba ku daman a yi a daku saboda haka in har ba a bari ku shiga ƙungiyan ku na 'yan jarida nuj kenan ya kamata ta rubuta a rubuce ta nemi dalilin da ya sa ba a bari 'yan jarida su shiga su nuna ma duniya abin da ake ciki duniya su ga halin da yake ciki saboda ba wannan ba shari'a ne na sirri ba shari'a ne da ya kamata a yi kowa ya ga abin da ake kuma ya bada shi ya bada ya fada nasa ra'ayin a ƙarshen zaman babban kotun jihar Kaduna dai alkalin kotun da sauran wannan shari'a Darius Kuho ya ɗage wannan ƙara zuwa ranar 29 ga wannan wata da muke ciki domin yanke hukunci akan bukatar da lauyoyin jagoran mabiya shi a sheikh ibrahim alzazzaki suka gabatar gaban kotun na ganin an ba shi dama shi da mai ɗakin shi su wuce ƙasar waje domin duba lafiyarsu isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida isa kafin mu ci gaba ga ɗan ƙwairo Allah ya ji kan dan kwairo yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da mu Dr. Aisha Yushawa Armayau wadda na tattauna da ita akan matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta a Najeriya. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda abokiyar aiki na Amina Buhari Auna ta yi mata wannan tambayar. To dakta yanzu a Najeriya da satar jama'a da garkuwa da su ya kusan zama ruwan dare. Mm. Waɗanda suka taɓa samun kansu cikin wannan halin wani lokaci za ki ga sun shiga wani yanayi irin kamar firgita ko gigicewa da ake kira ptsd da turanci shin kukan samu mutane da ke kawo kansa asibiti don kuwa wannan kin ga zama babban matsala to gaskiya abin da zan gaya miki shine yawancin mutane suna zuwa asibiti da kansu idan abin ya fi karfinsu suna zuwa asibiti da kansu kuma kamar mu akwai wani eh, wuri a nan plateau da muka je muka yi kungiya muka likitoci amma mm. muka yi kungiya da kanmu muka je wurin muka ce bari mu je mu yi binciken iri-irin ciwon taɓin hankalin da za mu iya samu a cikin wayannan mutanen saboda duk yawancin abin da ake zuwa a yi ana zuwa a kai kayan abinci ne kayan abinci kayan eh, magungunan hawan jini da magungunan zawo da magungunan amma babu wanda ke zuwa ya kai a ce wai abinci a bincika a ga ko akwai masu taɓin hankali a wurin ko akwai wanda kansu ya taɓo to ni kuma ban ga ta yadda za a ce an yi an yi ko an yi garkuwa da mutum ko kuma an ji an kakkashe mutane a ka sannan kuma a ce wai kan mutum lafiya kalau saboda akwai wasu iyayensu ne aka kashe wasu iyayensu ne aka um, a kashe saboda haka suna cikin tashin hankali amma babu wanda ke kula da wannan fannin ba shi ake tunani ba ana tunanin wasu abubuwan ne saboda duk abin da za a kawo za a kawo ne saboda a ce an yi shin magungunan ma da ake kawowa suna yin wani tasiri idan hankalin mutum ba a nitse yake ba to ai dalilin da ya sa ni na je na ce bari ma in yi bincike wai menene ma mutanen nan su wayannan mutanen ba su da wani abu da ke damun su ne a cikin kwakwalwarsu sai wannan makon da ake kai musu saboda zaki ga ana ta kai kayan abinci amma ana ta samun ciwace-ciwace a cikin camp din nan mm. yau yara na zawo yau wannan to da muka bincike sai muka cewa to ai yawancin ma matan da ke wurin ba sa ma cikin hayacin su baki hayacinki ballantana ki kula da ma dan ƴaƴanki a wurin hmm. saboda hayacinki a hankalinki a tashe yake saboda abubuwan da kika gani da tashin hankalin da kika gani wasu an kashe musu mazajen su saka tunda ba sa cikin hankalin su kin ga ba za ma su iya kula da ƴaƴansu ba to kenan abin ma da ake kaiwa kenan ya zama kamar ma ba shi da amfani tunda kin kawo min kayan abinci amma ban ma san cewa in ci abinci ba saboda abin da ke gabana ya fi abinci saboda haka idan ba a kula da kai ba ta fannin kan duk abin da za a kai musu ni a wurina ba zai musu tasiri ba shi yasa ake samun matsala amma mutane ba su gane ba haka na fahimta amma daga binciken da muka yi yanzu ni na gane cewa mata da yawa kuma su da bakin su suka faɗa cewa wani lokaci ma an ce suna da hawan jini amma ba hawan jinin ba ne ba bakin ciki ne da tunani ya saka musu hawan jinin saboda ko bacci ba su iya yi ba su san ma inda aka kai su aka aji su saboda wata ta ce min ta ce min ga mijina a cikin wurin nan likita amma ba ni iya ganin shi sai dai mu hada a wurin abinci ana ba mu abinci kaman kaman um, kaman irin kaman ba a gidanmu ba kaman yadda ake ma in gidan yari kaman da ake da in gidan yari ko kuma kaman a ce an tara mu a cikin garinmu kin ga akwai bambancin um, um, mutanen da aka tara a cikin gida da kuma wanda aka tara a waje to wannan a cikin ƙasar ku ne kuka kasance an an tara ku a wuri guda saboda an je an yi banna a garinku a hakan kuma ba, ku da ranar a gida haka ne ba ma gidan ma da za a ba gidan da za ku koma ballantana ma a ce kun koma to su abin da suke roƙon gwamnati shine su ba su son zama a irin wannan wurin na farko na biyu kuma a gyara musu gidajensu su koma gidajensu a samo musu abin da za su yi da yawan su sun koma shan kwaya ba yara ba ba manya ba wani, wani wani magidanci da na gani ya ce min yana shi ya fara shan shan giya ya kuma sha giya ne saboda in ya sha tana kwanta mishi da hankali ya samu ya bacci saboda bai san ta inda zai fara ba ya ce matan shi biyu da 'ya'yan shi goma sha biyu ya ce bai san ma inda wasu 'ya'yan shi suke ba shi ne ya sa ya fara shan giya bai san ma zai bar shan giyan ba ba zai bar shan giyan ba saboda in ya ma ban nan wurin ya ce in na ma ban nan wurin ban san inda zani ba saboda komi na an kona ba ni da komi saboda haka manya suna shaye-shayen yara suna shaye-shaye saboda akwai yara ma da na tara muka musu tambayoyi wasu suka ce mun su suna son su yi wasa ba su da wurin wasa wani ya ce mun shi yana son ya ga makwabtan shi ba shi da makwabta saboda haka abin ya zama musu damuwa su kansu da yaran da manyan duk abin da ya zama musu tashin hankali kuma wannan abin ba shi da ranan karewa haka wani ya ce min ya ce mun abin kuma ba shi da ranar karewa. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin Dr. Aisha Yushewa Armayau da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe yanzu kuma ga Daula Salim da shiri na gaba. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Chicago Daily inda aka rubuta labari cewa masu kamun bakin haure a ranar Lahadi ne suka kaddamar da yakin neman mutane inda jami'an hukumar shige da fice da ayyukan kwastam ta Amurka ta ce za a kama bakin da suke zama amurka ne wanda ba su da takardu kuma hukumar tana neman da su bar kasar amurka wannan aikin kamun da shugaba donald trump ya tabbatar da shi a ranar juma'ar da ta gabata ya auna ɗaruruwan iyalai a birane da dama ciki har da chicago da los angeles da kuma birnin new york jami'an hukumar kwastam za su fi auna galibi mutane da suka fito daga ƙasashen tsakiyar nahiyar kudancin amurka ne waɗanda ake masu shari'a a kotunan bakin haure in ji darakta mai riƙon kwarya a hukumar matu albanese yanzu bari mu leƙa jaridar washington post inda aka rubuta labari cewa 'yan jam'iyyar republican hudu sun haɗu da dukkan 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka a ranar talata domin amincewa da ƙudurin allah wade da kalaman nuna wariyar launin fata da shugaban ƙasa donald trump ya yi a kan wasu 'yan majalisa mata daga tsiraren jinsi na jam'iyyar democrats A ranar Litinin inda ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da suka ta salon wariyar launin fata a kan zababbin 'yan majalisar wakilai guda hudu wanda dukkaninsu mata ne kuma 'yan tsiraran jinsi. A cewar Ilham Umar 'yar jam'iyyar Democrat daga jihar Minnesota wacce aka haife ta a kasar Somalia kuma ta zama 'yar kasar Amurka. Ta kuma kara da cewa wannan ajandar masu ra'ayin fifita jinsin farar fata ne a kasar. Bayan shugaban Amurka Donald Trump ya ce caccaki matan 'yan majalisun dokokin amurka su din na jam'iyyar democrat sun bayyana a gaban manema labarai a wani matakin bai daya na nuna jajircewa da yin tur da caccakar su da shugaba donald trump ya yi ta kafar sada zumunta da kuma ta baka bayan wannan din ma trump ya sake wallafa wasu kalaman adawa a shafin sa na twitter inda ya ce dukkanin 'yan majalisun hudu su koma kasashen su da rikici da talauci ya masu katutu duk kuwa da cewa uku cikin su 'yan asalin amurka ne yanzu kuma bari mu leƙa jaridar buzzfeed inda aka rubuta labarin cewa 'yar majalisar wakilan amurka ilham umar ta kafe wani sako a shafinta na twitter a ranar laraba inda ta nuna wani hotonta a ɗakin majalisar wakilan ƙasar ta kuma rubuta saƙo zuwa ga shugaba trump da magoya bayansa waɗanda cikin 'yan kwanakin nan suka sha nuna cewa matar wadda ba amurkiya ba ce ta koma somaliya ƙasarta ta asali umar ta rubuta ina inda ya kamata in kasance wurin da nake wakiltar jama'a sai ku san yadda za ku yi yanzu kuma sai jaridar express ta maryland inda aka rubuta labari cewa yawan mutanen da ke mutuwa a amurka saboda yawan shan kwaya ya ragu a shekarar 2018 wanda shine karo na farko cikin shekaru 20 a cewar jami'an lafiya na gwamnatin tarayya a ranar laraba cibiyar kare yaduwar cututtuka ta fitar da rahoto cewa kusan mutane tara ne suka mutu a shekarar 2018 idan aka kwatanta da waɗanda suka mutu 72 a shekarar 2017. Daga ƙarshe sai jaridar New York Times inda aka rubuta cewa a halin yanzu ana tuhumar jami'an kare kan iyakar Amurka 62 da wasu ma'aikata takwas da zargin wallafa kalaman ɓatanci da wariyar launin fata da suka yi wa bakin hauren tsakiyar nahiyar Amurka. Sharhin jaridun Amurka aka saurara na wannan makon dole Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya. sannan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne da cire kalaman cewar Fulani na kudu su dawo da dawo arewa. Wannan babban abun bakin ciki ne. Bai kamata ce gwamnati wanda ake zaune ƙasa ɗaya ba ta faɗi wannan irin al'amura. Ya kamata gwamnati ta zame kullum mai haɗa kan al'umma da kuma gyara wa mutane da kuma barin kowa ya zauna a kowanne yanki da fatan allah gyara mai magana alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na najeriya assalamu alaikum gidan radio muryar amurka suna na gambo barau fataskun daga tsohuwar kasuwa garin fataskun a yau na so na mika sako na da yan uwana masu zanga-zanga waɗanda suka yi zanga-zanga na garin jama turo yan keke na gaskiya ya kamata nan gaba idan za a yi irin wannan zanga-zanga akwai shugabanni akwai sarki a garin damaturu akwai ciyaman da sauran hukumomi ya kamata a yi zanga-zanga ta lumana idan zama ta kama za a yi ko kuma a je a miƙa kuka wajen sarakuna da shugabanni. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da karbar kuma ta Balija ta zaba tare da Najeriya. Babu shakka kamar yadda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya faɗa ƙasashe ko shugabannin Afirka suna sace dukiyoyin su suna kai wa kasashen Turai. Wadda kuma su can su suna da arziki nan kuma ana tsiya mu babu shakka wannan lamari shine yake jawo Afirka mako ma baya. muna fatan shugabanni da suke wannan hali na tsera za su daina sannan su kuma karashin da suke karɓar wannan dukiya suke ɓoyewa ya kamata su ma ya zama na basa sa karɓa saboda wannan cutar da kasashen mu na afirka da talakawan afirka ake ake kai musu dukiya da fatan za a yi wata doka mai karfi wadda kasashen afirka za su haɗa hannu to yanzu kuma ga daular salim da labaran duniya amman fa a takaice. Ibrahim a takaice shugaban hukumar kula da fannin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a ranar Alhamis cewa hukumar na gab da cimma matsaya da shugaban 'yan tawayen hutu domin kawo ƙarshen rashin abinci na wasu yankuna da suke mulka. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce yadda kasar china ke musgunawa rukunin musulman uku ya zama keta haƙƙin biladama inda ya ce wannan ya kasance ɗaya daga cikin tauye haƙƙin bil'adama mafi muni a tarihin duniya shugaban amurka donald trump a tsawon kwanaki biyar ya jera yana ci gaba da jefa ayar tambaya to wato akan wasu 'yan majalisar dokokin amurka kenan to nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kuwa da kuwa a sashen hausa musamman ma ita daular salon wacce ta karanto na labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin jimin kukuni ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri